murmushi hajiya babba ta yi ganin irin kallon tsanar da ma ke watsawa fatima wadda ke tsugunna jikinta na karkarwa zufa ce ke tsatsafowa a jikinta tamkar an watsa mata ruwa ta kowa hajiya babba ta yi ta zo ta dafa kafaɗar dije-ma ta ce ki kwantar da hankalinki ɗaukar fansa ba naki ba ne ke kaɗai ta shigo hannunmu ba za ta taɓa fita ba idan an yi mana kisa a kotu an haɗa baki an wanke ta nan gidan babu wanda zai wanke ta saboda haka ki kwantar da hankalinki ta shigo ramin kura su yi haɗinta a fusace dija ta ce wallahi mama ni ban yarda da wannan yarinyar marainiya ba ce dube ta faki gani wallahi munafurci ne kawai da tsantsan iya shiri gwagwarahi za ta yi magana kenan yari mai shigo fala don allah allah yake yi su da sallah ya baro fadar duk da ya san sarki bai barinsa sai an yi sallar isha amma kar ya yi masa don ya zo ya san a wani hali take ciki ko da ya ƙara so falon suna tsatsaye a kanta kamar wasu sojoji suna ganinsa dukansu suka watsa masa wani kallo wanda shi ma bai san suna yi ba ita dama afnan tun da ta ga shigowarsu ta ruga ta yi ɓangaren mahaifiyarsu don sanar mata abin da ke faruwa waye ya sa hannu ya ɗago fatima ya ce haba bintu ya za ki zo nan ki tsugunna hmm? sai ka ce ba 'yar gida ba mu je in nuna miki ɗakin su kausar nan za ki zauna tare da su kin ji ko murmushi fatima ta yi masa ta ɗago dara daren idanuwanta ta sauke sa akan fuskarsa ta ce ka san bakunta ya zama dole musamman idan baka saba da guri ba yaya amma insha Allah zan yi kokari na saba kaji ta kafe sa da ido jinjina kai yayi yana murmushi sannan ta bi bayansa dukkan su galala suka yi suna kallon su dijama wadda ta gama fassara irin kallon da Fatima ke yi wa Yarima irin kallon masoya ji ta yi kamar ta shaƙe ta ta mutu kowa ya huta jiya ta tana kallon mamanta ta ce mama kina kallo fa wallahi tallahi shege yarinya nan budurwarsa ce ki duba irin kallon fa da suke yi wa junansu ki kwantar da hankalinki ya rima mijinki ne fa ita kuwa fa sai dai ta tsaya a iya kallon don wallahi mallakar kare da hantar kura ina har abada hakan ba za ta taɓa yiwa ba sai dai ta kalle shi daga nesa nan nauyi ajiya zuciya hajiya babba ta sauke ta ce ku je abinku ku bar min komai a hannuna zan ƙarasa sauran aikin hawayen baƙin ciki kawai ma karama ke yi yayin da afnan ke faman kwantar mata da hankali don ba ƙaramin tashin hankali take ciki ba shigo da fatima ya yi bangaren mahaifiyarsa bayan sallamar su bata ko ɗaga ido ta kalli inda suke ba saboda wani irin takaici da baƙin ciki da take ciki haka suka gama zaman su ya mata jagora zuwa ɗakin baccin su kausar da afnan gidan waziri kuwa waɗanda suka je gaisar da sarki yaran wazirin nan suka kwashe labarin komai suka faɗa wa iyayensu mata waziri da ke zaune da kayan saƙi irin na mutanen da a jikinta ta yi murmushi ta kalli 'yan biyunta 'yan mata faiza da fauziya ta ce duk makircin rahina ne amma idan ta san wata ai bata san wata ba ni ce na so a ce cikin yaran gidan nan cikinku wani ya auri ɗaya daga cikin yaran sarki amma hakan bai yiwu ba to tabbas sai na sa an yi wa dija ma kisan mummuki zan sa yi mata abin da zai nakasa ta ba tare da tunanin wani ya yi mata ba za ta kasance da rai da lafiya amma sai ta yi hawaye ta dalilin abin da zan yi mata Barmishi fauziya ta yi wadda ta kasance ita ce husaina ta ce aikinki yana kyau in naru na san ko kashe mutum ne za ki iya yi ba tare da kowa ya gane ke ce kika yi hakan ba mugunta ɗaya za ki ɗana mata ya zama mata babban baƙin ciki a wannan duniyar shine kawai ni za ki biya ni faiza da ke gefe tana sauraron su ta ce ainihin na dija ma bata dame ni ba tausayin fatima nake yi wai kin ga yadda suka yi mata kuwa ɗazu wallahi abin sai ya baki tausayi mama hmm. kawai inna ta sauke gogan numfashi ta ce gaskiya ni ma ina tausayinta duk da cewar ban taɓa tausayin wani mutum ba a duniya don babu abin da ya shafe ni da sabga kowa saitawa da kuma ta yarana zan shirya in je kawai in ga yarinya fauziya cikin kosawa ta ce ina me za ki yi wa antidi ne wai shirin zuciyata ne sai abin ya fito nan da shekara biyu bayan aure zan sanar muku da cewa ni ce sila gyaɗar da take ci a gabanta ta zuba a baki tana taunawa sannan ta ci gaba da murmushi cikin ƙasaita. Bacci ya gagari Dijama har kusan sha ɗaya na dare sai zazzaga masifa take yi babu abin da ya tsaya mata a rai irin murmushin da Yarima yake yi wa Fatima. Gwagwarahi ta kalle ta ta yi murmushi ta ce Dija ban san kike ta da hankalinki. Ke da kika ce ba sansa kike yi ba? Kawai da kin haifa masa magaji za ki rama wa Habiba abin da ya masa? To akan me yasa za ki saka soyayyarsa a ranki? da alama dai kin fara sansani ko wallahi mama ba na sansana nesa. tsane sa sannan hassadar kyawun surar yarinyar kawai nake yi kuma wallahi mama sai na kurɓa wa yarinyar nan azaba iya iyawata kyau mai sauƙi ne kina da damar da zarar kika aure shi za ki sa ɓata mata fuska ta yadda zai jima ko kallon ta ya ɓata masa rai take yi a jiya zuciya dijama ta sauke ta ce kin kawo shawara hakan za a yi mama Dariya gwagwarayi ta yi ta ce, Yanzu ki kwanta, ki yi bacci, da safe za mu tattauna akwai wata 'yar tafiya da za mu yi zuwa tudu. Takawa ta yi ta haye gadonta ta kwantar da kanta a kan fulu ta lamshi ido, gwagwarahi ta kashe musu glove ta bici. Kausar, wai menene nake fama da ke, ki je ki kwanta kinki. sai a nan za ki kwana ya tsina fuska kausar ta yi haɗe da turu baki ta ce ba yaya bane ya kai mana wannan yarinyar ɗakin kwanan mu wai ta dinga kwana tare da mu dafe kirji hajiya babba ta ta ce mene mu je ta miƙe da sauri suka yi ɗakin kwanan su kausa juye-juye kawai fatima ke yi ba tare da bacci ya samu nasara ɗauke ta ba afnan na can ƙarshen gado ta takure kamar za ta haɗe da bango tashi munafukar Allah ta'ala ki nemi wajen kwana tun dare bai yi miki ba don ba zan iya barin ki kwana da yaran nan ba kafin safiya su ma ki kashe su da sauri Fatima ta duro daga kan gadon jikinta har rawa yake yi Kofa Hajiya ta nuna mata ta ce fita na ce da sauri ta soma tafiya tana gaba sanyi saboda yadda garin ya ɗau sanyi kasantuwar lokacin tsagwaron sanyi ne. Haka ta fice a ɗakin idanuwanta cike da kwalla tana tafe kwalla tana sulalo mata a kumatinta ta sa hannu ta share. Wani ɗan hanya ne da ke sada ka da kowanne fat ɗin gidan nan ta shimfiɗa ɗan kwalinta ta kwanta tana rawar sanyi ba tare da ta san makomarta ba. ilahirin jikin fatima babu inda baya ruwan sanyi saboda hunturin da ake yi a wannan lokacin sannan a tantagaryar ƙasa take a kwance ga sanyin tiles ya ɗauka ta ko'ina bacci kansa ya gagare ta saboda tsabar sanyin da take jujuyi kawai take kafafunta sun yi mata zafi ga shi ganin daren take ya yi mata tsayi cije leɓanta ta yi saboda tsabar sanyi har sai da ya fashe jini ya fara fitowa rintse idanuwanta ta yi wata kwalla mai zafi tana gangaro mata a saman fuskanta a haka har wahalallen bacci ya ɗauke ta sai kiran sallar asuba ne ya farkar da ita da sauri ta kwashe ɗan kwalin da ta shimfiɗa da hijabinta da ta lullube da shi a jikinta wata 'yar ƙofa ta nufa ba tare da sanin inda za ta je ba tana shiga ta ƙara karo da wata ƙofar a rufe ba tare da wani tunani ba ta tura kofar aikuwa ta yi kacibus da wani katafaren bedroom wanda ya sha kayan gyaran more rayuwa da rantsatsin gado ta kunna kai ciki ɗakin aiko firgigid wanda ke kwance a katafaren gadon ta miƙe da sauri tana kallon fatima sanye da hijabi da sauri ta lalubo hannunta zuwa gefen gadon ta kunna glove ido hudu suka yi da fatima ta ja da baya da sauri Wani durowa hajiya babba ta yi daga gadon tana faɗin dawo nan dama bacci rabi da rabi nake yin sa saboda tsoron kar a kashe mu. Uban me ya kawo ki ɗaki na? Kin zo ne ki kashe ni ko me? Kamar yadda kika kashe min ɗana ko bai ishe ki ba ni ma kika zo ki haɗa da ni. Ko ina na jikin Fatima rawa yake yi ji take tamkar ta saki fitsari. Har ga Allah ko da ta buɗe ƙofar ba ta yi tunanin ɗakin wannan azzalumar matar ba ne ba. Ta yi tunanin ɗakin su kausar ne. don ɗakunan gidan da ƙofofinsu suna kamanceceniya da juna. Wani mugun kallo hajiya babba ke jifanta da shi ta ƙara faɗin uban me ya kawo ki ina tambaye ki baki bani amsa ba. Ɗago idanuwanta ta suka yi ido hudu ta ƙara sauke sa a ƙasa bakinta yana ta ce ki haƙuri mm, wallahi ban san ɗakin ki ne ba mm, dama ina so ne in shiga bayi in yi alwala in yi sallah Shi ne bai sa akasi na shigo amma dan Allah ki haƙuri ɗakin ubanki kike nema ko ɗakin tsohon kwarton uwarki kike nema tambaya ki nake yi ko kuma ɗakin kwartanki kabiru kike nema kin biyo duhu ku yi kwartancin ne ko to fitar min a ɗaki tun ban illata ki ba cikin daren nan shegiya da sauri fatima ta juya har tana harɗewa kamar za ta kife ta fice a ɗakin hajiya babba ta bi ta da wani mugun kallo mai cike da tsantsantsana da kyama tana fitowa ta ci da wata kuyanga hannunta ɗauke da tsintsiya manya da ƙanana da alama ita ce mai sharar gidan kallon ku yaga ta yi ta kau da kai har za ta wuce fatima ta tsaye da ita ta ce don allah ina zan samu bayi in yi alwala hannu ta sa ta nuna mata wata hanya ba tare da ta ce da ita komai ba ta wuce da sauri don kar ma wani ya ganta tana yi wa fatima magana Wabar da ta nuna mata ta shiga aikuwa sai ga bayika a jere daga gani ka san na bayin da ke ɓangaren ne. Ciki ta shiga, ta kama ruwa, ta yo alwala, ta fito, ta zo falo ta tada sallah bayan ta idar da sallah ne tana zaune gari ya ɗanyi haske. Yari mai shigo sanye da jallabiya daga gani masallaci ya dawo. Yana shigowa ya tozali da ita zaune, tana addu'o'i hannunta a sama. Jiwaye ya taho wajenta, ya nemi gefe ya zauna, har sai da ta shafa addu'a Sun koyar da kai ta yi gefe ta ce barka da tashi ranka ya daɗe, fatan ka tashi lafiya. Murmushi ya ce na tashi lafiya ranki ya daɗe. dan ke ma yanzu kin zama ɗaya gidan sarki dole a ce ranke daɗe ya daɗe sa sai tana kau da kai gefe tambaya yari mai wurgo mata ya ce cikin su kausar ɗin kika kwana ko kuwa yana kika kwana jim kaɗan ta ta tuno da nasihar abula da ta yi mata akan duk abin da za a yi mata a gidan kada ta sanar da shi ta bari ya gani da idanuwansa kada ta kasance mai yawan korafi da kan ƙara ga 'yan uwansa wata rana zai gaji da ita da sauri ta ce ina zan kwana wanda ya wuce cikin su kausar din a ɗakin su na kwana cikin sababbin 'yan uwana murmushin jin daɗi ya ce bari in shiga ciki zan kwanta ke ma ki koma ki bacci kin ji yana gama faɗin haka ya miƙe ya fice kallo ta bi shi da shi tana murmushi lokaci ɗaya ta kau da kanta ta tuna da baccin da ta yi rabi da rabi a daren jiya barkanki da tashi ranki ya daɗe uwar gidan mai martaba sarki barkanki dai hajiya babba ta ce tana kokarin saukowa daga gado ranki ya daɗe na samo wani labari ne ina sauraron ki kaga durƙusawa ku yanga ta ce yanzu na ɗauko tsintsiya zan shigo ɓangaren ki domin tsaftace miki na ga yarima dan sarki da wannan bakuwar ya zauna a gefenta ban san me suke cewa fa. wuri da ida hajiya babba ta wa ku yanga ta. har ta karasa abin da take faɗa sannan ta ce na ji daɗin wannan labarin sa'adi shi yasa na baki wannan aiki na sa wannan yarinyar da kabiri idanu duk motsin da za su yi ina so ki sa musu ido yadda ya dace kuma ki faɗa min duk abin da suke ciki insha Allah uwar ta za a yi haka Dugusawa ta ta ce Allah ya taimaki uwar gidan sarki sannan ta miƙe ta fara kakkaba kakkabanta Kaiwa da komowa Fatima ke yi kawai ta rasa ɗakin da za ta shiga ta ji daɗi ma rayuwarta don ba ta da wajen zuwa gashi tana so ta yi wanka ta canja kayan da ke jikinta saboda ƙaiƙayin da take ji wani waje can ta samu wani ɗan dandamali a hanyar da za ta sada ta da ɓangaren sarki ta zauna tana kallon ɗawisu da ke kai kome cikin gida suna baza jikinsu kwalliya jikinsu na fitowa sai ta samu kanta da shagaltuwa da kallonsu tun daga nesa yake hangenta a hanyarsa ta zuwa gaida mai martaba murmushi kawai yake yi mata wanda ita san bata san yana yinsa ba har ya ƙara so inda take ƙamshin turarensa shi ya sanar mata da isowarsa. Dago kai ta yi ta sauke idanuwanta cikin nasa lokaci ɗaya ta rufe su ta ƙara buɗe su sannan ta sauke masa lallausan murmushin nan nata mai kyau. kwarai ya shagaltu da kallanta, muryarta ya tsinkayo tana faɗin barka da tashi ran kai daɗi. Wata sassan ya ajiye zuciya yari mai sauki sannan shi ma ya maida mata da martanin murmushin sannan ya ce barkanki da tashi barkanki da tashi kima ya bakunta a yanzu ni ba bakuwa ba ce domin na riga na zama yan gida gida kansa ya ce hakan nake so bintu zo mu je mu gaida mai martaba sai mu dawo nan bangaren mu gaisar da hajiya ba ta yi masa musu ba ta miƙe ta bi bayansa zaune suke a babban falon wanda ɗabi'a su ce zaman wannan falon duk kowace safiya domin yin breakfast wanda dokar mai martaba ce hakan a ce wasu za su ƙara zumunci tun da suka zauna ba wanda ya ce wa uwansa uffan sai wani girgije girgije hajiya babba take yi tana cika tana batsewa ita ga matar sarki mama gama ce ta ɗan kalle ta ganin yanayin nata sai ta ɗan yi murmushi ta ce ni kam hajiya wannan hukuncin da kika ɗauka a kai na da yara na yayi tsauri a tunanina ko me kabiru ya yi miki laifinsa ba zai shafe mu ba saboda ɗanki ne shi ma kina da damar da zaki masa hukuncin da ya dace ba tare da hakan ya shafi zamantakewar mu ta yau da kullum ba wani kallo hajiya babba ta watsa wa mama karama kafin ta bude baki ta ce ai dole ki ce hakan Tun da kina gudun duniya ta zage ki ba ai dole ki faɗa haka bayan duk abin da kabiru ya min na ƙuntatawa, duk da sa ki. dan kuka kenan mai jawo uwarsa zaki. inda kabir ya ji magana ta da ba zai aiwatar da abin da ya aiwatar ba hajiya har gargaɗi na yi masa bai ji ba musamman akan ɗauko wannan yarinyar da ban san asalinta ba ya kawo ta cikin cikinmu tawa baki hajiya babba ta ta ce wannan ke ta shafa ni yanzu hukuncin da na ɗauka shi shine tunda mai martaba ya bani ita to cikin ku na zan jefa ta dole ta sa uniform da sauri afnan ta kalli hajiya babba lokaci ɗaya ta kau da kanta gefe ba tare da ta ce uffan ba Mama gama ta sauke ajiyar zuciya ta buɗe baki za ta yi magana shigo wasu yarima ta sa ta haɗiye magana ta dukkan suka bi su da kallo don yadda suka jero suka shigo da ka kalle su za ka ga tamkar miji da mata ko saurayi da budurwa kowanne fuskarsa ɗauke da murmushi. har ƙasa suka durƙusa suka zube a gabansu yarima ne ya fara magana barkan ku da tashi iyayena fatan kun tashi lafiya babu wanda ya tanka daga hajiya babba har hajiya ƙarama Dago idanuwansa ya sauke akan mahaifiyarsa da ke jifansa da wani irin kallo mai ɗauke da ma'anoni kala-kala. Ita ko hajiya baba kallon tsana take jifansa da shi. Ji take yi tamkar ta shaƙe su su biyun ta huta don wallahi ganin su da ta yi a haka sai da gabanta ya faɗi. Sannan sai da safiyar nan ta ƙara ganin tsatsan kyawun yarinya da tsarin halittarta. Sun kuyi da kai Fatima ta yi gabanta na tsananta bugu cike da fargaba ta ce Allah ya taimake ku barkanku da tashi iyayen gijina. To, hanshaƙiya, kina da bakin gaishe mu saboda baki da kunya ko? Ɗan cikin gida ɗan asali wanda kowa ya san tsarkakakke ne shi. Ɗan sunna ya gaishe mu ba mu amsa ba. Sai ki ƙazanta uwar iyayi za ki buɗe wani shegen bakinki mai wari ki gaishe mu saboda tsabar iyayi irin na yaran bariki. To ku rike gaisuwar ku miji da mata wato da sassafe ka zo ka ɗauke ta kuka je gai da sarki tun da ubanta ne shi ko duk kusar da kai kawai ya mai yansa na yi masa suya ba shi da yadda zai yi akan fatima ya san dole waɗannan abubuwan sai sun faru amma alkawari ya ɗauka wa kansa ko me za a yi mata ba zai sa baki ba ba zai shigar mata ba domin hakan shi ne cika burinsa ba ƙaramin zafi kalaman hajiya ba ba su kai wa fatima ba wannan cin zarafin har ina daga zuwanta tun ba a je ko ina ba a haka za ta rayu harara hajiya babba ta bi fatima da shi sannan ta ce ke ga yar gida ko har da tashi da sassafe ya dauke ki ya kai wa sarki ki da neman suna ko to bari ki jin faɗa miki yaran mu su ne yara a cikin gidan nan duk wanda ya shigo daga baya to bare ne don haka ina ƙara ki da ki kama kanki idan ba haka ba wallahi sai na halaka ki da sauri yari mai kalli hajiya babba suka yi ido hudu ko duka na za ka yi na taɓa zuciyarka ko wani shikan kam kabiru yarinyar nan asiri ta yi maka ne ko me idan ba haka ba to menene koko son zuciya ne yasa kuka haɗa baki ta kashe maka ɗan uwa wanda kake kirarin kana son sa fiye da kowa a duniya sai gashi ka nuna wa duniya cewa ba san gaskiya kake yi masa ba tunda ka ɗauko wannan ajagar da ta yi silar kai ɗan uwanka zuwa lahira ka kawo ta cikin gidan nan to ka sani ka faɗa mata idan aka yi aurenka da dijama babu kai babu ita don ba za ta illata mana sirka ba duk bala'in da hajiya babba ke zazzagawa babu wanda ya ce uban daga yari muhan mahaifiyarsa sauraron ta kawai suke yi yadda take shiga ba ta nan take fita ba zuciyar yarima tamkar ta kama da wuta haka yake ji ita ko fatima da ke da kushe a ƙasa hawaye ta dinga yi a ƙasa wanda ke gangarwa daga idanuwanta suna sauka akan kafet ɗin Mama Karama mako haushin Yarima kawai take ji domin duk cin zarafin da Hajiya babba ta yi. Bata ga laifinta ba sai nashi domin shi ya janyo komai. Da kyar ta ɗaga kanta ta kalli inda Fatima ke da goshe kanta a ƙasa. Wani taushi da takaicin yarinyar ya ƙara lullube ta duk ita ce silar gajewar gidan nan. Tashi ki fita za mu karya da yaranmu. Kallon mahaifiyarsa Yarima ya aiko ta wurga masa harara ya sadda kansa ƙasa. miƙewa fatima ta yi ta juya tana tafiya hawaye na gama wanke mata idanuwa ta bar falon kallo ya bi ta da shi tamkar ya tashi ya bi ta yake ji zuciyarsa duk babu daɗi ba shi da yadda zai yi wannan karan ba yaƙin wulaƙanta ta da za a yi ba ne cika burinsa domin fatima ita ce farin cikin rayuwarsa gaba ɗaya ko fatima ba ta yi farin ciki a yanzu ba akwai lokacin farin cikinta da zai zo kuma dawwamamme daga shi har ita duk da har yanzu bai sanan mata da ƙudurin zuciyarsa ba. Abincin karyawa aka shiga shigowa da shi falon mai rai da lafiya aka shiga darewa a gabansu har aka gama. Lantana ita ce ke sabin ɗin kowa a wajen. Ko da ta zo kansa tambayar mai zai ci ta yi ruwan zafi kawai ya bata umarnin da ta saka mashi da sauri ya kukurba ya miƙe ya fice neman ta yake yi tun da ya fito zuciyarsa ke harbawa da sauri da sauri Allah ya sa Fatima ba guduwa ta yi ba lungu da sako na gidan babu inda bai duba ba har ya ci rai da ganin ta ya hange ta jikin wata bishiya gwaba a durƙushe kanta cikin cinyoyinta tun daga nesa ya san aikin kuka take yi haka ne ya tako jikinsa a sanyaye wajen motsin tafiyar ya sanya ta ɗago kanta da sauri tana ganinsa ta sa hannu ta share hawayenta da sauri ta ƙirƙiro murmushin yaƙe ta ne masa A gabanta ya tsugunna yana kallon kyakkyawan fuskanta da ya jazir saboda kuka. Dai kusa da kanta ta yi tana murmushi. Hannunsa ya sa ya ɗago fuskarta yana ta cike da tausayawa. Ya sa hannu yana share mata hawayen da ke gefen idanunta ba tare da yaɓar kallon fuskanta ba. Rinsa idanuwanta ta yi tana jin wani baƙon al'amari a tattare da ita wanda kallon da yake yi mata ne ya haifar da haka. Sun kusan minti goma a haka. har ta fitar da rai zai ce wani abu sai ta tsinkayo sai na magana cikin kasala yake cewa Bintu ina nema wa iyayena gafara a wajenki na cin zarafinki da suka yi wanda hakan san bai dace ba ban ji daɗi ba kwata-kwata ban yi farin ciki da abin da suka aikata ba don Allah don annabi Fatima ki gafarce su yi maganar cikin sarewa da rashin ƙarfin gwiwa